Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Afrilu na shekarar 2020 Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Baballe cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce zuwa yanzu sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya yayin da sama da wasu dubu ɗari da hamsin da hudu suka mutu da cutar ma'aikatar sojin ruwan india ta faɗa a yau asabar cewa akalla jama'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 tsakanin kungiyoyin 'yan jarida da na kare hakkin bal'adama sai ya kira ga hukumomin mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani dan jarida na wata karamar gidan rediyo da ya bace tun daga ranar bakwai ga watan afrilu kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa an yi jana'izar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban najeriya malam abba kyari a makabar taguru da ke abuja babban birnin tarayyar kasar haka kuma za mu kawo muka tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayar da ya yi bayan nan za mu ji ra'ayoyin wasu makusantansa sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba ya kuma makeri ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins ta ce ya zuwa yanzu mutane miliyan biyu da dubu dari biyu ne suka kamu da cutar a fadin duniya yayin da sama da wasu dubu dari da hamsin suka mutu da cutar yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar afirka babban daraktar kiwon lafiya ta who ya faɗa a jiya juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamammen adadi a afirka ya ce a makon da ya gabata an samu ƙarin kashi 51 cikin 100 na kamuwa da cutar da kuma kashi 60 cikin 100 na mutuwa a nahiyar afirka in ji dr tedros adhanom ghebreyesus sai dai ya ce ganin yadda ake fama da rashin isassun na'urorin gwajin cutar akwai yiwuwar yawan waɗanda suka kamu da cutar ya haura abin da aka sani a hali da ake ciki kuma washington ta musanta a jiya juma'a cewa amurka ba ta da na'uran gwaji kana tana daukan matakai na sake bude tattalin arzikin amurka yayin da kuma take la'akari da tsarewa da kuma kiyaye lafiyar al'ummarta a matsayin wani abu mai muhimmanci mataimakin shugaban kasa mark penn ya ce muna kyautar zato muna da karfin gudanar da gwaje-gwaje ta yadda ya kamata a amurka domin jihohi su kai ga mataki na gaba a cikin lokaci da ya kamata da kuma yadda suke so a matakin farko fadar white house ta tsara za a baiwa wasu kasuwanci kamar wuraren cin abinci da wuraren miƙe jiki damar sake buɗewa. ma'aikatar sojan ruwan Indiya ta faɗa a yau asabar cewa akalla ta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 ma'aikatar sojan ruwan ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an jirgin ruwan suna zaune ne a sansanin sojan ruwa na ins angre da ke mumbai ma'aikatan jirgin ruwan suna cikin wani gini ne wanda yanzu aka killace su a ciki galibinsu sun bayyana da alamomin cutar kasar india ta tabbatar da mutane 14,425 ne suka kamu da cutar covid-19 yayin da wasu 488 suka mutu a cewa cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins Kungiyoyin 'yan jarida da na kare haƙƙin bala'adama sun kira ga hukumomin Mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani ɗan jarida na wata ƙaramin gidan rediyo da ya ɓace tun daga ranar bakwai ga watan Afrilu. Ibrahimu Abu Mbaroko, wakilin gidan rediyo unguwa mai suna Radio Communitaria de Pama ko kuma Pama Community Radio ya ɓace ne yayin da yake kan hanyarsa komawa gida jim kaɗan bayan ya bar tashar. Iyalai da abokansa ba su ji ɗuriyarsa ba tun wancan lokacin da ya ɓace. Gwamnatin Mozambique ta ce ufan ba akan batun bacewar Mbaruko. rashin cewa ufan daga hukumomin kasar wani abu ne mai damuwa kuma hakan na haifar da fargaban zai iya fuskantar cin zarafin da wasu 'yan jarida da aka daure su ba tare da ba su daman magana da kowa ba sakamakon buga labarai akan tashin hankali a arewacin mozambique a cewar wata sanarwa wacce ta kuma kara da cewa lamarin na hana fitar da labarai da bayani a lardin da ke fama da tashin hankalin wanda hakan ba zai taimaka ba wurin kawo ƙarshen rikicin A wani sakon da ya aike wa abokan aikinsa a ranar bakwai ga watan Afrilu, Baroko ya ce sojoji sun gewaye shi a cewar RSF wacce ta ce ta tuntuɓi mutumin. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yau shirin namu zai mai da hankali ne akan mutuwar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari da Allah ya wa rasuwa jiya da daddare a sakamakon cutar coronavirus ne dai aka yi masa jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada inda aka binne shi a makabar gur da ke Abuja. wakilinmu na fadar gwamnatin najeriya umar faruku musa ya samu zantawa da malam garba shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin inda ya yi masa karin bayani akan halin da ake ciki shi dai na farko dai allah ya yi shi mai gaskiya ne kuma mai biyayya domin ina son tabbatar maka cewa biyayyarsa a cikin ɗari bisa ɗari ba za a cire ko kwaya ɗaya da shugaban muhammadu buhari ba ya zauna da shekaru sai da arba'in da biyu ce da shugaba buhari ya san shi ya san inda yake so ya je da yadda yake so ya je ya dau umarni da gujin shugaba muhammadu buhari kuma a kyare daga sati zuwa dare dama ba shi da asabar kola kullum yana ba abin da ya sa a gaba sai a tabbatar da muhimman ayyuka da suke da muhimmanci da ya san shugaba buhari yana so ya yi don ya bari ko da bayansa a duba a ce a ne maka magana kamar yadda ake kyautata harkar noman nan haka muhimman ayyuka irin da su titunan nan gadoji harkar wutar lantarki harkar tsaro abubuwan nan da shugaba buhari ya sa a gaba a fitar kullum a kan sauki nake so na ce kuma shi ne, bai da kwaɗayi bai da san abin duniya saboda nesa nesa yake da mutane don kada ma wani a zo a mar shari ko a ce an sunna mar wani abu don a ce an karɓi ko ya karɓi wani abu a hannun wani don a kaucewa abin da shugaba buhari yake so a yi mutum da yawa sai su ce kamar yana janye jikinsa ko yana da wani daga kai ko wani abu na a'a gudun abba kyari shine kada ma a zo kusa da shi a zo a kullamar sharri a ce an bashi ko kuma an nemi ya saba umarni da shugaba buhari ya ajiye masa ba ka ganin cewa wannan ɗawainiyar ayyukan da ya ɗauka da yawa shi yasa ake mai waɗansu tunani domin wasu na ganin ya ɗauki ayyuka da yawa har da ba na ofishin shugaban ƙasa ba ko ofishinsa na shugaban ma'aikata ba watakila shi yasa ba a yi masa irin fahimtar da kai kake ganin ya kamata a yi masa ba na farko dai ba abin da zai je yi ba a sa shi ba ai bambanci na baki kira da sauran mutane ba zai shiga abin da ba a saka shi ba saboda haka idan bukatar shugaba muhammadu buhari ne yanzu wannan sanadi na wannan ciwo ai harkar wutar lantarki ce ya tafi jamani shugaba michael ta jamani ita ta gaya wa buhari cewa yadda muka taimaka wa kasar egypt ta gyara harkar wutar lantarki kuma za mu ya sa shi a gaba saboda ba wasa yake so da abin ba shi sa shugaba buhari ya dora abu kyare akan wannan magana duk da cewa akwai minista akwai ma'aikata a je a yi aiki tare da su don a samu wannan yau bukata saboda haka ba zargi ne wanda ya cancanta a yi masa ba umarni yake bi kasancewar rasuwar abba kyarin na wani gibi kake ganin za a fuskanta ko ya bari a matsayin wanda ya ɗauki irin wannan ɗawainiyar ayyuka da yawa da shugaba buhari ya ɗora masa to eh, gibi ne babba domin abba kyaro kamar wani wata filace babba a fadar shugaban kasa fila da mu da muke karkashinsa muka kewaye ta muna rike da ita waɗanda ike shi ke mana limanci akan biyayya akan aiki da shugaban muhammadu buhari ya azamu kai rashi ne ga ƙasa domin malaba kyar kamar da nace wallahi tallahi ba san rai ne a gabansa ba idan abun duniya yake so a yi a samu abu kyar zai rugumi mutane marasa gaskiya a zo a yi abubuwan nan irin yadda aka saba yin su a baya sai an zo an gama mulkin nan gaba ɗaya a zo a ga cewa ƙarshen ta babu abin da aka tsinana ƙasa ta yi rashi shugaba buhari ya yi rashi mukan mu da muke karkashin sa mun yi rashi Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da aka kammala jana'izar Malam Abba Kyari shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda tun farko gwamnatin ta ba da sanarwar cewa ba za a yi shi cikin cincirin mutane ba kuma za a bi ka'idojin da ma'aikatar kiwon lafiya ta najeriya ta shirya akan duk wanda ya rasu da tsarin da za a yi masa jana'iza kuma gwamnatin tuni ta ce ba za a yi wannan taro na karɓar gaisuwa ba wanda shi ma ya saba ka'idojin da hukumomin da ke yaƙi da cutar nan ta korona suka shimfiɗa a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruk Musa, to har yanzu dai akan batun rasuwar marigayi Malam Abba Kyari ne inda wakilar Madina Dauda ta duba mana tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayar da ya yi tun daga kan karatu har zuwa aiki. Madina gare ki. marigayi abba kyari dan asalin jihar borno ne daga bama ta karamar hukumar dikwa wanda aka yi misalin cewa an haife shi a shekara 1950 kuma ya fara karatun firamare ne a shekara 1957 a makarantar firamare ta kwana da ke bama kamar yadda malam shehu Ahmed da ke nemasa a Legas ya bayyana mini a wata hira da ne da shi ta wayar tarho kai dan ne ga marigayi abba kyari tare kuka yi makarantar firamare Tare muka yi makarantar firamare. Wannan firamare kenan? Senior boarding primary school ba ma makarantar da Baba Gana Kingibe su Malaka Challa duk sun tafi can. Daga wani shekara kenan? If I can recall 1960 muka shiga 67 muka je senior primary school din eh, muka same su a class 7 mu muna class 5 64 65 I think yes. Okay so which means shi ya fi kamar 1957 kenan. Eh shi yana aji biyu gaba da mu mu muna class 5 a primary gidan shi yana class 7 in dai 64 kuka je kuna primary 5 haka shi ya je kenan 2 years kafin ku eh, eh haka haka na karanta sun ce yana da shekaru 79 da tara da wai nan duk neither here nor there sun ce he was born 1938 to suna dauka abin nan ne na bakari brigadier general bakari yanzu shekarun ku na haihuwa ya kai nawa kenan ku yanzu ni 67 nake 1953 aka haife ni ok to is possible shi zai zama kamar 70 kenan ah, ba zai kai 70 ba it's hada ba 69 ba maximum about that much malam shehu ahmed Ahmad ya bayyana mini cewa daga shekara 1965 ne Malam Abba Kyari ya miƙe zuwa makarantar sakandaren maza St. Paul's a Wusasa Zaria wanda a yanzu ya zama na College. Daga nan ne ya takaitaccen aikin jarida a New Nigeria da ke Kaduna masu buga jaridar gaskiya ta fi kwabo. To bayan wannan takaitaccen aikin jarida sai Malam Abba Kyari ya tafi Ingila inda ya shiga jami'ar Warwick har ya samu digiri na farko a tara tamanin Daga nan ya shiga jami'ar Cambridge nan ma ya sake samun digiri a fannin shari'a kuma ya gama a 1980. 1983 a 1984 ya samu digiri na biyu a fannin shari'a a jami'ar cambridge to daga jami'ar cambridge ya koma cibiyar koyar da kimiyyar haɓaka al'umma a switzerland da kuma jami'ar harvard a 1992 zuwa 1994 a wannan lokacin ne sai ya koma gida jihar borno malam abu kyari ya kwamishinan noma da karkara daga 1990 na ɗan lokaci kaɗan sannan ya koma aikin banki a aib zuwa uba daga shekarar 1995 malam abu kyari dai ya taɓa zama editan jaridar democrat a kaduna a 1988 ya rike manya-manyan mukamai a unilever da kuma kamfanin mai na exxon mobil daga nan ne shugaba muhammadu buhari ya bashi mukamin shugaban ma'aikata a shekara 2015 har zuwa shekara 2020 kafin rayi ya halinsa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. amurka ta sanar a jiya juma'a cewa tana taimakawa pakistan da dala miliyan takwas wurin gudanar da shirye-shiryen dakile yaduwar cutar coronavirus a fadin kasar da kuma kula da mutane da suka kamu da cutar pakistan mai mutane miliyan 220 ta tabbatar da sama da mutane 700 suka kamu da cutar covid-19 adadin da ke dada karuwa a duk rana ta allah annobar ta kashe sama da mutane 135 jakadan amurka a islamabad paul jones ya yi bayani a wata sanarwa a juma'a cewa za a yi amfani da sabon tallafin ne a kafa dakunan gwaje-gwaje saboda iya gwada 'yan kasar da ke zaune cikin haɗarin kamuwa da cutar kuma a yi jinyar su kana a sa ido a kan dakile yaduwar cutar taimakon zai tallafa wa ginin cibiyoyin kulawan gaggawa a fadin pakistan kana a horar da ma'aikatan lafiya a unguwanni domin su taimaka wa mutane a cikin gidajensu da zumar rage yawa ayyuka a asibiti Jones ya ce Amurka ita ce kan gaba wurin bada taimakon gaggawa da kuma muhimman matakai kamar yadda aka amince tsakanin kasashe mafi karfin tattalin arziki guda 20 a faɗin duniya wanda ke taimakawa Pakistan. daga karshen hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan bukatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga da kuma mummunan tasiri da coronavirus ke yi a daidai lokacin da annobar ke ƙara bazuwa a yankin yankunan afirka ta yamma da ta tsakiya suna da tarin jama'a da suka rasa matsugudan su fiye da ko ina a nahiyar afirka sama da mutane miliyan tara ne aka tilasta wa barin gidajensu dalilin tashin hankali da kuma canjin yanayi Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashe kashedi cewa yaduwan coronavirus ka iya rincaɓe kalubalolin kayan taimako da ake fama da shi a yankin mai fama da tashin hankali. Ya zuwa yanzu sama da mutane dubu biyar suka kamu da cutar COVID-19 har da sama da mutane ɗari da suka mutu kamar yadda aka sanarwa hukumar WHO daga ƙasashe 21. Mai magana da yawun hukumar ta 'yan gudun hijira Babar Baloch ya ce kamuwa da cutar da mace-macen sun faru ne a cikin jama'ar da ke daukar bakoncin 'yan gudun hijiran ya zuwa yanzu babu wanda ya kamu da cutar a cikin mutane da suka rasa matsugunan su amma ya yi kashedi cewa lamarin ka iya canjawa cikin gaggawa ganin yadda cutar ba ta bambanta jama'a. a gaida babu ya kuma keri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu kamar yadda muka bayyana muku tun a farkon shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rasuwar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban najeriya malam abba kyari ga dai ra'ayoyin wasu makusantansa da wakilin munasir adamu ya ya jiyo mana takaitaccen sanarwar da kakakin shugaba buhari wato femi na ya fitar ta kwarin ya jita-jitar da labarin mutuwar abba kyari ya fara da shi Yawanci dai sakonnin addu'a ne ga mamaci da fatar kawo karshen annobar corona coronavirus. Tun gabanin tafiyar shugaban ma'aikatar na fadar Aso Rock Lagos don jinyar mutane ke bayyana ra'ayinsu nau'in ma cutar ba ta yi tsanani ba ko ma ba abun da ya shafi lafiyar Abba Kyari. Muka yi sallama sai ya ce Baba Talba haka ake kiran shi marigayi Ibrahim Tahir. To ni ma abban sai yana ce mun Baba Talba tun da ni na gaji shi Ibrahim Tahir. Sai muka tsare da dariya. Dariya ne na murna da daɗin cewa labarin nan fa da ake yadawa ta tsananin rashin lafiya ko ta mutuwa ko ta kusan mutuwa ba haka ba ne. Nan matal bambauci ne Tahir Ibrahim Tahir ke magana ta wayar tarho bayan ya yi magana da marigayin da hakan ya sa ya ɗau matsayin rashin lafiyar ba tabbas a kai. Ya talban bauchi ya samu labarin a yanzu. Allah ya ji ganshi ko muna masa kyakkyawan zato. Tahir Ibrahim Tahir ya ce ya mutu ranar Juma'a kuma ta hanyar annoba da haka ana masa zaton samun rahama. Allah ma yana kare shi daga tuhuma ko binciken kabari kuma wanda annoba ta yi sanadiyar ɗauke rayinsa to lalle ko shi ma ana kyautata zaton shahidi ne ko kuwa yanke ma shahidi ne marigayi abba kyari wanda masu sharhi da dama da yan hamayya ke nuna ya mamaye lamuran iko a fadar shugaba buhari bai fai magana ba amma tasirin sa fili yake na kasancewa dan boko mai tsara manufofin gwamnatin buhari it is true nigerians are poorer because there are less billionaires and less private jets nan abba kyari ne yake gwada shugaba buhari da nuna don kawar da masu jiragen alfarma da tarin dukiya yasa yan najeriya suka gaji da yanayin gwamnatin Buhari. Amma ai Buhari ya fitar da miliyoyin talakawa daga talauci. Wannan shine yasa 'yan Najeriya suka yi amanna da kai. Aka yi tafi rap rap rap. Very happy and looking forward to this program. Hakika shugaba Buhari zai girgiza ainun da wannan rashi dan ya nada kyari ya zama ta hannunsa ne don ministoci za su iya ganawa da shi. Bisa ma'ana in su zo gaban teburin marigayin tamkar sun gana da shugaban ƙasar ne. Har zuwa barinsa duniya ba ko waziri da aka zanta da shi a shirin muryar Amurka na ciki da gaskiya na bukatar shugaba Buhari ya sa baki don samun wani haƙƙi da ya ce kyari ya rike masa da ya shafi wata kwangila. Abba kyari Martini Alagam na gama are lamara lokin ike ta wuri a da lamara lan Bisa bidillahi yanzu dai sai in na dinka fula tukun in rike iyalina a ce abba kyari yana rayuwa a cikin kasa kuma zamantakewan da shi da mahaifina suke amanan da yake tsakanin su da mahaifina. mai taimaka shugaba bari kan labaru garba shehu ya yi watsi da zargin gabanin babban zaben tara. abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita mutumin da za a bashi miliyan biyu duk wata ya kashe diran da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan tara. tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana. Yanzu za a jira a ga me zai sauya a fadar Aso Rock ne bayan rasuwar Malam Kyari. Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. a tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirinmu na makon da ya gabata mun faro tattaunawa da Isa Ali shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a Accra mai suna VALD inda ya bayyana mana matakan da gwamnati take ɗauka lokacin hana zirga-zirgar jama'a domin dakile yaduwar cutar coronavirus a biranen Kumasi da Accra. da kuma yadda matakan suke shafar sufuri a yankunan. Isa Ali ya ɗauko mana bayani akan abubuwan da yake gani idan aka ci gaba da su za su taimaka wa harkokin sufuri har ma bayan batun coronavirus. Ga ci gaban mu. Saboda kaga in ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da juna ka gane so mu da dadin mu ne a ce wai yanzu kujeran da ke dokan uku dai an doki biyu gaskiya mana daɗi sa'annan kuma su eh, eh, motocin da kuma ke dokan biyar taxi su kuma in su ma an yi a su aka nan hutu gaskiya zai mana daɗi don ka duba yau a shi ciwon corona da ya zo ga sai mu ci Allah da ya kiyaye amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama especially kan batun tsafta ta gane kan batun hmm. tsafta ai kamata ne a ce ba ma zuwan corona ba mutum ma ko mai kai ba ka iya ka wanke hannunka da sabulu kuma da ruwan da ke zuba kaga alhairi da ma yanzu haka in ka je sai mu ce eh, terminal inda motoci sai mu ce terminal ke eh, yanzu wurin madaukin mota duka ba ka shiga mota sai ka wanke hannunka da sabulu ko in wani station yanzu muna da shi za ka wanke hannunka ne da kyau sai ka shiga mota saboda a kiyaye sauran fasinjoji da wannan ciwon corona ai wanga shiri na biyu ga kaga in an yi an bar shi ma kaga za mu samu ci gaba saboda za mu karu ne tsafta ne kaga ne bayan an rage jama'a nan kuma sai wurin wanke hannu kaga wurare biyu in mun ka duba gaskiya zai ka muna ci gaba amma su ma yan motoci na kira su ma eh, rokon da sun ke yi ne in za a bashi haka nan kuma ya fi gwamnati kuma ta rage kudin mai in dai gwamnati ta rage kudin mai to su ma za su iya su ci gaba da irin shirin ga koma bayan corona. To akwai wani ilimi da kuke ba su ko wani karatu na musamman yadda za su iya su yi aikin su a daidai wannan lokaci ba tare da samun matsala ba tunda ma sun fara kokawa akan zancen kudin mai. Gaskiya na soma shi wanga lockdown na Accra da birnin sai mu ce kuma shi da kasuwa kaga wani lokaci an soma a hana su aiki ne sam an so a hana motoci ba motar da za ta yi aiki amma da gwamnati kuma ta duba saboda gaskiya in an ka hana su aiki sha'anin ciyarwa zai kama na matsala saboda mun ka duba kasashenmu na afirka yanda eh, da kasashen turai kaga irin shirin da yan turai sun ka yi ko ba ka aiki ma za a iya a ciyar da kai ba mu da irin wannan shirin afirka saboda in mun zo ma <laughs> in za mu yi batun ma doka sai mu ce eh, ba mu da wannan shiri kuma an sun kai zama bakwai biyu gaskiya zai kawo musu matsala to cikin kiyayewa gwamnati ta ce ba damuwa an yarda su yi aiki amma kan wanga sabon shiri sai su ma sun ka yarda kamar haka sun yi aiki kai saboda shi yanzu dai sai mu ce bature ne ya ce wai yanzu ne kan consensus ake aiki suna aiki ne kan fahimtar juna yanzu aikin da ake yi kenan ka gane saboda su ma su samu arzikin da ko abincin da za su ciyar da iyalansu na hana zai kawo damuwa so kan kiyaye wannan su wasu yadda cewa kama gabanin wani ya shiga motan gaskiya dole ne mai shi ya wanke hannu to akwai wasu kuma da su gaskiya kan titi sun ke dokan mutane fasinjoji su ba su da sai mu ce station kenan wurin dokan fasinjoji su kuma fahimtar da dace wanda an kai da su ne kowane mota ya fi akwai abin da bature ke ce wai sanitizer wani abin da ya ke tsaftace hannu kuma akwai eh, wanda kuma at least da eh, sai mu ce shi alcohol ke ciki kenan alcohol hmm. base kenan da ya wuce ne 70% wanda yake da karfi zai iya kashe sai mu ce cututtukan corona dai da wasu cututtukan da dai an ka sani yana tafiya da dauda. Yawa. To, uh, Isa, menene darasi da kake ganin za a iya ɗauka a cikin wannan abu ko da ba corona ya ƙare? Na farko safta. Sa'annan na biyu gane cewa kamar gaskiya akwai talauci da dama. Ya za a yi gari ta iya ta samu abinci ta ciyar da sai mu ce eh, mutanenta. na biyu kenan mun ce batun food security kenan abinda turawa za su faɗi kenan na biyu kenan food security ya za a yi irin matsalolin da sun tashi jama'a za su samu abinci su ci ba da wani wahala ba sa'annan na uku kuma wanga corona kuma gaskiya ya falkar da mu kan sha'anin talauci saboda mun samu wasu ba su da wuraren kwana ka gane aikin da suke yi ne sai mu ce in sun kafe aiki da safe sai su samu wurin cin su ba su da wurin kwana ba a san yadda za da wadanda mutane ba sannan kuma sai mu ce na karshe kuma gaskiya mun doki ilimi da dama cewa kama ma ai eh, motoci in an ka rage yawan motoci ma kan titi ma yana iya ya kawo mana alhairi kuma an haka ajiye yan sanda kuma kan titi kuma yana iya hana hasari don yanzu da kowane titi kashi kowane titi akwai yan sanda da dama saboda shi ya bar matukin kowa na tuka mota yadda aka sani yadda kuma ke tafiya don da wuya ka ga kamar wanda bai da takarda license kenan ya fita wai zai tuka mota saboda irin tsoron da ake da yan sanda. a nan ne kuma za mu ja tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar Vald mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ku Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isu Dila Faki jihar Kaduna ce salam biyoye Hausa hakika yadda cutar COVID-19 ke ƙara ruwa a ƙasar mu Najeriya abun akwai matukar tada hankali tun daga kan mutum ɗaya gashi an wayi gari da mutum kusan 500 da ke ɗauke da cutar. Duk irin kwararan matakan da gwamnati ke ɗauka na hana yaduwarta amma abun kullum sai ƙara gaba yake yi don haka abin da ya kamace mu kawai shine mu koma ga Allah mu dukufa da yin addu'o'i Allah ya kawar mana da wannan cuta. Sako daga Ali Usman taka lafiya majin kungiyar muryar talaka ta jihar Kebbi ya ce muryar Amurka lokaci yayi da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta fito fili ta daina koyo talakawan kasar gaskiyar magana game da basu wutar lantarki har na watanni biyu ba tare da ko sisin kwabo ba da gwamnati ta ce za ta yi domin rage wa talakawa radadin killace su a gida a cikin matakan takaita yaduwar cutar coronavirus. sai sakonmu na karshe ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce hakika a yadda cutar corona coronavirus ke neman yin kama wuri zauna a kasar mu najeriya abin ta yadda hankali ne matuka muna kira ga gwamnatin kasar tamu da ta tashi tsaye domin takawa cutar burki haka ma jama'a su dage da addu'an neman saukin cutar a wurin allah domin dai shine mahalicin cuta da maganinta yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya To cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce zuwa yanzu sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya yayin da sama da wasu dubu ɗari da hamsin da hudu suka mutu da cutar. ma'aikatar sojin ruwan india ta faɗa a yau asabar cewa akalla jami'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 kani kungiyoyin 'yan jarida da na kare haƙƙin bal'adama sai kira ga hukumomin mozambique da su gaggauta nema da kuma sake wani dan jarida na wata karamar gidan rediyon da ya ɓace tun daga ranar bakwai ga watan afrilu Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin daura Alhaji Umar Faruk Umar bisa rasuwar uwar gidansa Hajiya Binta. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya sa aljanna makoma amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba ya ko Makeri da ya karanto labarai da kuma hail hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin washington dc sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare Restez branchés sur le monde avec